الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na lahadi 28 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 17 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya makon da ya gabata mun cike da ƙarshen suratul ma'arij haka ne da haka yau za mu tashi farkon suratul nuh suratu nuh ita ce sura ta saba'in da ɗaya cikin jerin gwanon surori na Alƙur'ani mai girma idan ka ɗauko lissafi daga sama mala ce hiya suratu nuhin makkiya suratu nuh an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina hiya samanin aw tis'un wa na aya ayoyinta ko dai ashirin da takwas ko ashirin da tara wa mawdu'uha har ra'isi abinda surar take karantarwa huwa al-irshadu shine nusarwa wa da'wa ila tauhid tare da kiran mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala alladhani qama bihima nuhun alayhi salamu fi qaumihi waɗanda annabi nuhu alayhi salatu wassalam ya tsayu da yin su cikin mutanensa wa ma laqa minhum da abin da ya gamu da shi ta ɓangaren mutanensa na cutarwa walam yu'minu har ta kai suka ƙi imani hatta da alaihim har sai da ya musu mummunan addu'a fa uhliku aka halakar da su bit tsufa da ambaliya ta ruwa wa huwa awwalu rasulin ila jami'i ahli al-ardi nuhu shine farkon manzo da aka turo zuwa ga duniya baki ɗayanta. wa awwalu man shuri'at lahu shara'i'u kuma nuhu shine farkon wanda Allah ya shar'anta masa shari'o'i dan ya zo ya shiryar da mutane wa awwalu rasulin anzara min ash-shirk kuma annabi nuhu shine farkon annabin da ya fara yin wa'azi kan kada a yi shirka domin kafin nuhu ba a san shirka ba ba a taɓa yin shirka ba wa uhlikat ummatuhu kuma shine farkon annabin da aka halakar da mutanensa da ba su yi imani da shi ba fatan mu Allah ya ba ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai da kuma yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan lalle mu ne muka aiko nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa an anzir qaumak ai bi an kulna lahu ta yadda muka ce da shi anzir qaumaka ka gargadi mutanenka sai zama an nan masdariya ce akan kaddara mata fi'ili ai bi an kulna lahu anzir qaumaka muka aiko shi ta yadda muka hore shi da cewa ka ce da mutanenka ta hanyar gargadi da jan hankali min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai radadi bata zo musu ba ai in lam yu'minu domin matukar ba su yi imani ba to azaba mai radadi din za ta zo musu lafazin alim mala yace mu'limun fid dunya wal akhirah azabar da take sanya wa dan adam jin radadi ko dai a duniya ko a lahira to nan ubangiji ya tabbatar wa da nuhu manzanci domin ya ce inna arsalna nuha mu muka aiko nuhu da haka lallai nuhu yana daga cikin manzanni wa inna nuhun laminal mursali lallai nuhu yana daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala bal ma shine farkon manzo da Allah ya fara turowa dan yawa mutanen duniya wa'azi an gane ko shi yasa zaka ga sau da dama idan Allah zai lissafa manzanni yakan ɗauko lissafi da shi inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan min ba'dihi mu muka yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga Nuhu da sauran annabawan da suka zo bayansa kamar yadda ya sa saya lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilayka wama wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa har zuwa karshe to da haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo ubangiji ya tabbatar masa da wannan kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusuli manya-manyan manzanni masu himma da kokari wanda ubangiji subhanahu wataala ya ce da manzon Allah yayi koyi da su wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli da ka nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusuli to sannan da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa me Allah ya ce ya musu shine ya musu gargadi to sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan an samu matsala domin duk lokacin da kaji an ce ai gargadi ai jan kunne to wanda za a yi wa gargadin za a yi wa jan kunnen ya aikata wani abu da ba a so da aka ane masa kashedi ana jan kunnensa dan kada wani abu ya zo ya biyo baya ya zo yana da na sani ko yana zargi domin ka'idar Allah baya kama mutane da azaba su ya ja kunnen su sai ya gargade su kamar yadda ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ma yin azaba sai mun aiko manzo dan ya gargadi ya ja kunnen mutane akan kada su saba mana to wannan shi yake haifar da in kuma suka yi saban komai ya biyo baya su suka jawo kansu rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima ubangiji yakan aiko manzanni su yi albishir su yi gargadi dan kada mutane su samu hujjar da za su ce da Allah me yasa kai mana kaza alhalin baka gargade mu ba to da ka ubangiji subhanahu wataala yakan yi gargadi ne dan yankan hanzari udhran aw nuzra dan yanke hanzari sannan kuma dan yin gargadi to da ka nuhu ya zo ya gargadi sai malamai suka ce to mecece matsalar da ta faru har aka turo nuhu ya gargadi shine shirka kamar yadda ayoyi a cikin surar gaba za su yi bayani akan haka abdullahi dan abba zai ce kafin annabi nuhu daga annabi adamu zuwa kan nuhu an yi karni guda goma shekara dubu kenan domin duk karni ɗaya shekara ɗari ne to a wannan tsukokin lokacin na shekara dubu tsakanin nuhu da adamu babu shirka a duniya duk mutane suna bauta wa Allah ne akan addini ɗaya shine addinin musulunci to da haka sai ya zama cewa daga baya da shirka ta faru sai aka turo annabi nuhu don magance ta don gargaɗin mutane akan su daina ta kamar yadda Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane da duk akan turba ɗaya suke akan addini guda bisa ga bautar Allah ɗaya babu wani mai yi masa shirka kuma babu wani mai addini saɓanin na musulunci akan haka ake baina nuhin wa adam amma daga baya da tafiya ta tafiya sai mutane suka fara bauɗewa suka fara canjawa sai aka fara samun shirka ta kunnu kai cikin al'umma shi ne Allah ya ce fa ba'asallahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa a ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fihi sai daga baya Allah madaukakin sarki ya turo manzanni masu albishir masu gargadi kuma ya saukar da littafi tare da su dan littafin ya raba gandama tsakanin mutane fi maktalafu fihi cikin abin da suka fara sabani akai wasu sun ce Allah daya wasu sun ce ba Allah ba daya bane ba wasu sun ce addinin musulunci kadai za a yi wasu sun ce a'a ba za a yi addini kwaya ɗaya tak ba to da haka dai saɓani ya auku a tsakanin mutane ta yadda wasu suka kafirce wasu suka tsaya akan tauhidi waɗansu suka yi shirka waɗansu kuma suka tsaya akan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala lafazin qaumaka mutanenka an yi idafar mutane anan zuwa ga Nuhu ba wai ana nufin kabilarsa ba domin mutane anan ana nufin duk mutanen da aka turo Nuhu ya yi musu gargadi wanda cikinsu akwai 'yan kabilarsa akwai wanda ba 'yan kabilarsa ba domin an turo shi ne zuwa ga duniya baki ɗaya kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa nuhu shine farkon manzan duniya baki ɗaya bayansa an samu waɗansu manzanni amma zuwa ga ƙwarya-ƙwarya al'ummarsu to sau da dama za ka ƙur'ani ya jingina annabi zuwa ga mutanensa ya ce ƙaumaka ko ƙaumihi wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madiyana akahum shu'aiba kaga wannan yana nuna iya kadai waɗannan mutane aka tura waɗannan manzanni zuwa gare su adawa dan uwansu hudu samudawa dan uwansu salihu mutanen madiyana dan uwansu shu'aibu amma nuhu kuwa zuwa ga mutanensa baki daya abinda ake nufi ummatu da'awa qaumuhu alladhi ursila ilaihim mutanensa wanda aka tura shi zuwa gare su ba kadai yan kabilarsa ba to da ka Allah subhanahu ta'ala ya nuna gamewar manzancin Nuhu cikin wannan aya sannan kuma ya nuna cewa Nuhu alaihi salam ɗaya ne daga cikin manzanninsa malamai suka ce min qabli an ya'tihum azabun alim Nuhu ya gargaɗi mutanensa kafin azaba mai radadi ta zo musu domin haka Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi to wacce ce azaba mai radadi a nan wasu malaman suka ce shine ruwan tufana da za a yi musu wonin Allah yake musu tun kafin ruwan tufana ya sauka ku daina abin da kuke na sako ku koma ayyukan da'a kafin ambaliyar ruwa ta zo ta gama da ku waɗansu malaman suka ce azabun alim a nan ana nufin wutan lahira domin idan mutum ya mutu akan kafirci akan shirka wa Allah to mutuwa ta kasance mummuna kuma makomarsa ta kasance wuta innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya duk wanda ya je wa ubangijinsa yana kafiri mushriki to ya sani wutar jahannama tana nan tana jiransa wanda a ciki babu mutuwa kuma babu rayuwa mai kyau ko rayuwa mai albarka malamai suka ce magana mafi inganci ruwan tufa na azabun alim ne azaban lahira ma azabun alim ne da haka duk aya ta kunshe su kafin azaba mai raɗaɗi ta zo musu a duniya da kuma a lahira domin ubangiji subhanahu wata'ala yakan ɗanɗana wa kafirai azabar duniya tun kafin a je lahira sakamakon laifuffukan su wala nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar kuma yace kadhalika al-azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun da haka Allah yana da azaba ta kusa yana da ta nesa yana da karama yana da mafi girma ita ce azabar wuta Allah ya tsare mu annabi nuhu yayi abin da Allah ya sa shi kala yace ya qaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni kan gare ku nazirun mai gargaɗi ne mubinun a bayyane ai bayyinul inzar wanda yake gargaɗin ku ne gargaɗin a fili ba wani koye koye a ciki ana buƙatar lokacin da zaka yi wa mutum gargaɗi akan wani abu da yake ba daidai ba kar ka saka ya masa komai ka fito ka gaya masa daidai a fili da yare dalla dalla filla filla yadda zai fahimta domin in baka yi masa haka ba to in wani abu ya biyo baya zai zama cewa ka zalunce shi baka gaya masa matsalar ba baka gaya masa zurfin ruwan ba ka bar shi ya fada ka bar shi ya afka amma a fili ake so ka fito kai masa bayani dan ya fahimta daka inni lakum nadhirun mubin ni a gare ku mai gargadi ne kuma gargadin nan a fayyace a fili ba kuma yana nufin wai a fili ko da yaushe yake musu magana ba ko ko da yaushe a fili yake musu gargadin ba amma dai ko da a boye ne ko da daga shi sai mutum ne zai masa gargadi to yana fitowa ya gaya masa komai dalla dalla domin ayoyi a gaba za su nuna mana cewa waɗansu daga cikin mutane nuhu ya musu wa'azi a fili waɗansu ya musu a ɓoye waɗansu ya ɗaga murya waɗansu ya yi murya ƙasa ƙasa an gane ko to da dai al'inzar ya kunu bayyinan da haka shi yasa Allah ya ce inni lakum nadhirun mubin kamar yadda yake hakaito mana zancen annabi nuhu alaihi salam to kalmar inni lakum nadhirun mubin ni mai gargaɗi ne a gare ku a bayyane malamai suka ce wannan a dunkule kenan shin akwai abin da Nuhu ya faɗa a yayin da yake gargaɗin don mu ji shi a fili mu ma mu kiyaye domin abin zai shafe su zai shafe mu daga na gaba ake ganin zurfin ruwa ko to da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya fito da abin fili abin da Nuhu ya ce da su a ni'budullaha wattaquhu wa ati'un gargaɗin kenan ai bi an kala lahum ko bi an aqula lakum ta yadda nake cewa da ku a ni'budullaha ku bautata wa Allah shi kadai wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'un ni kuma ku yi min da'a to wannan shine gargadin to kalmar ani abudullah ku bauta wa Allah ya nuna ba sa bautar kenan da haka ana jan hankalin su zuwa ga bautar Allah wannan kuma gargadi ne wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah ya nuna ba sa takawa idh qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun tana yayin da dan uwansu nuhu yace da su ku ba kwa ji tsoron Allah ba ba kwa kiyaye dokokinsa ba waɗansu malamai sun fassa sun fassara a shine ayyukan da'a kuhu kuma gujewa ayyukan sako suka ce domin in mutum yana aikin da'a kadai baya gujewa sako har yanzu ba zai kubuta daga fushin Allah ba ka'ida shine in kaga mutum ya kubuta daga fushin Allah to yayi abin da ake so kuma ya guje wanda ba a so abin da ake so a guje gujewa wanda ba a so kuhu to wannan haƙƙi ne wanda ya shafi Allah shi kadai shi yake bautawa ba a bautawa wani in ba shi ba kuma shi kadai ake jin tsoro ake kiyaye ka'idojinsa da dokokinsa subhanahu ta'ala wannan da'awar da annabi nuhu yayi alaihi salam da wannan siga dukkanin manzannin da suka biyo bayansa haka suka dora ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk manzanni Allah madaukakin sarki yace sun yi irin wannan da'awa ga ga mutanensu sun ce ku bauta wa Allah sannan kuma ku kiyaye dokokinsa ku guje wa saba masa ku guje wa yin abin da baya so su subhanahu wata'ala to sannan abu na biyu shine haƙƙin su kuma manzannin da Allah yake aikowa zuwa ga mutane dan ka bauta wa Allah kadai dan ka kiyaye dokokin Allah kadai har yanzu da sauran aiki a gare ka shine kuma kai wa manzan ka da'a bal ma malamai suka ce waɗannan biyun farkon ba sa yiwa sai da na ukun ba yadda za a yi bawa ya bauta wa Allah ba ta hanyar wani annabi daga cikin annabawa ba idan kai a zamanin annabi Musa ka zo to dole ne in za ka bauta wa Allah ka bi sunnar annabi Musa ba ta yadda za ka yi ka sadu da Allah in ba ta hanyar Musa ba a lokacin Musa idan kai a zamanin Ibrahim ka zo za ka bauta wa Allah kuma dole ka bi sunnar Ibrahim ba ka da wata hanya da za ka sadu da Allah in ba hanyar Ibrahim ba haka lokacin Nuhu haka lokacin Isa Musa shu'aibu hudu salihu da kuma lokacin fiyayyen annabawa limamin manzanni muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba mu aiko wani manzo ba face sai da muka ce ai masa da'a da'ar nan kuma izini ne na Allah shi yace ai da ka saba wa manzanni daidai yake da saba wa Allah biyayya ga manzanni kuma shine biyayya ga Allah man yuti'ir rasula a ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza to da ka annabi nuhu yace wa ati'un sannan ku yi min da'a ni ibudullah wattaquhu wa ati'un ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokinsa kuma ni kuma ku yi min da'a to wannan abin da yake kan mutane kenan game da haƙƙin Allah to su kuma in sun yi haka me zai biyo baya yaghfir lakum min dhunubikum shi kuma zai gafarta muku zunubanku malamai suka ce an i'budu Allah wattaquhu wa sai zama kamar jumla ce shartiya to menene jawabu shart shine yaghfir lakum min dhunubikum a kirkun ila ajalin musamma in dai kun bauta wa Allah kun kiyaye dokokinsa kun wa manzanninsa da'a to ku tabbatar da cewa shi ma Allah akwai wani abu da zai muku domin ka'idar Allah kai ne yayi ma awfu bi ahadi ufi bi ahdikum fadhkuruni adhkurkum an gane ko in tansurullaha yansurkum ka'idar Allah in dai ya dora maka wani aiki to shi kuma sai ya ce ga abin da zan maka kai min nawa in maka naka shi yasa manzo Allah yace da Mu'azu atadari ma haqqul lahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alal Allah ka san me haƙƙin bayi akan Allah me kuma haƙƙin Allah akan bayi Mu'azu yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aikinsa suka sani manzo Allah yace haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙin da Allah yake da shi akan bayi su kadaita shi da bauta kar su hada shi da kowa wa haqqul ibadi ala Allah la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a su kuma haƙƙin bayi akan Allah shine ba zai wa kowa daga cikin su azaba ba matukar bai mutu yana shirka ba abin nufi ba zai dawamar da shi a cikin azaba ba domin wanda bai mutu yana shirka ba in ya mutu yana aikata wasu laifuffuka Allah zai iya masa azaba sai dai ba zai dawwamar da shi a cikin ta ba to da haka wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan ka'ida ta gudana akan harasan manzani baki ɗaya ga dukkanin al'ummomin duniya baki ɗaya duk wata al'ummar da bata yi wa Allah shirka ba ta bauta masa ta bu manzansa to zai sa ta a cikin aljanna wannan abun bai bambanta daga annabi zuwa annabi ba bai bambanta daga zamani zuwa zamani ba bai bambanta daga al'umma zuwa al'umma ba haka alkawarin yake ga mutanen nuhu haka yake ga mutanen musa isa ibrahim salihu shu'aibu hudu haka nan kuma yake a gare mu al'umma karshe yaghfir lakum min dhunubikum ubangiji zai gafarta muku min dhunubikum daga zunubanku to anan min din waɗansu malamai sun ce za'ida ce malai ce min za'ida min anan wasu malamai sun ce za'ida ce abin nufi ya gafir lakum dhunubakum ubangiji zai gafarta muku duka zunubanku da haka min din kawai an kawo ta ne cikon bayani amma ba ta da ma'ana a cikin zancen suka ce min tana iya zuwa haka a cikin larabci kuma qur'ani yayi amfani da ire-irenta da yawa a wajaje daban-daban ta yadda zaka ga min din kawai cikon zance ce in an cire ta ma zancen ya cika kamar yadda Allah yake ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سكتي من أنا زائداتي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا domin ba za ka ce minan nabiyin wani bangare na annabawa kenan akwai waɗanda Allah bai musu nema ba babu wasiddiqin ai min siddiqin kenan cikin siddiqai akwai wanda Allah bai nema ba babu kaga kenan min din suka ce ta zama za'ida kamar yadda Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin suka ce min ma'anan za'ida ce domin dukkan wani manzo Allah ya yarda da shi ba wasu ya yarda da su wasu bai yarda da su ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili in akhraja shatahu fa azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار سيتي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم سكتي منا ما زائداتي domin dukkan wanda ya cika wancan sharadi na imani da aiki na kwarai ubangiji ya masa alkawarin magfiratan wa ajran azima gafara da lada mai girma kaga ba wai wasu aka yi wa bakoma bayan wasu duka ne da haka suka ce min za'ida ce la mahallalaha fi ma'anar kalam to amma waɗansu malaman suka ce a babu wata kalma ko ɗigo ɗaya a cikin ƙur'ani wanda bayi da ma'ana da haka min ɗin anan suka ce tana da ma'ana ya lakum min zunubikum Allah zai gafarta muku wasu daga cikin zunubanku waɗanda kuka tuba kuka yi istighfari zai yafe muku amma waɗanda ba ku tuba kuka mutu da su amma ba su kai shirka ba to wannan ta hatal mashi'a suna ƙarƙashin ganin damar Allah in ya ga dama ya yafe duk da ba a yi istighfarin su ba in bai ga dama ba kuma ya kama ka da su ya azabtar da kai gwargwadon dan lokaci daga baya ya kyale ka to kaga kenan min din tana da ma'ana anan ba duka zunubi Allah yake yafewa ba sai wanda bawa yayi nadama ya tuba yayi istighfari to wannan shi Allah yake yafe masa a wani kaulin na malamai suka ce min din anan tana nufin Allah zai gafarta muku dukkan zunuban da ke tsakanin ku da shi amma banda wanda ke tsakanin ku da ƴan uwanku da min ai ba'd take nufi shashin wani zunubin Allah zai yafe wanda nasa ne amma wanda ba nasa bane kai da dan uwanka ne to wannan kuma sai kun tattauna sai kun nemi yafiyar juna ko kuma in an je lahira a yi kisasi a ɗauki ladanka a bashi sai ya zama an yi balansin in ba ka da ladan kuma a ɗauko sa a ɗora maka shi kenan amma Allah baya shiga tsakanin hulɗar wane da wane haƙƙin wane da ke kan wane sai in sun warware a tsakaninsu da juna manzo Allah ya tabbatar da haka cikin hadisai masu tarin yawa ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran mutum ya yi mutuwar shahada Allah zai ba shi waɗansu abubuwa guda goma kafin jininsa da aka zubar ya ɗiga akan kan ƙasa to daga cikin waɗannan abubuwan duk wani zunubi da ke tsakaninsa da Allah Allah zai yafe masa amma banda abin da ke tsakaninsa da mutane Allah baya shiga tsakanin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum yi mutuwar shahada take ake ba shi damar ya shiga aljanna sai dai in akwai haƙƙin wasu a kansa to za a dakatar da shi sai sun zo wanda kuma in suka riga suka zo ba magana yafiya magana ce ta wai a keke da keke ko dai a ɗauko wani daga cikin ladansa a basu an biya su ko kuma in babu a ɗauki wani zunubi daga cikin zunubansu a ɗora mai in ya so bayan haka shi kuma Allah ya yafe masa to da haka min zunubikum suka ce ana nufin zunuban da ke tsakanin mu junan mu amma ba wanda ke tsakanin mu da Allah ba subhanahu wataala shine ma yake fa innal islam yajubu ma qablahu domin musulunci da zarar ka shige shi duk laifin da ka taba yi a baya an yafe maka shi to da haka waɗansu malaman da suka ce wannan min din za'ida ce suka ce wai tunda mutum ya zo ya musulunta ai duk abin da ya an yafe mai sai malai lai ce auta ba'idiyya wasu malaman sun ce min ɗin nan tana da mahalli mahallinta shine tana nuna wani shashin zunubi ba duka ba li ikhraji huquqil ibadi dan a fitar da haƙoƙin bayi fa innaha la tughfaru bil islam domin dan mutum ya zo ya musulunta a yau haƙoƙin mutane da suke kansa suna nan kamar yadda suke amma haƙƙin da ke tsakaninsa da Allah to shine Allah ya yafe masa yau kafirin da ya zo ya musulunta duk yadda ya sha Allah ya yafe duk zinar da ya Allah ya yafe duk ribar da ya sha Allah ya yafe amma bashin mutane da ke kansa kuma suna nan sharri ko kage ko kazafi da yawa wani daga cikin mutane har yana kafuri yana nan sai ya je ya nemi ya yafe masa amma haƙoƙin da ke tsakaninsa da Allah to wannan su kam da zarar ya shiga musulunci musulunci ya yafe mai al-islamu yajubu ma qablahu malai ce in kana zimmiyan ko da ko mutumin ya kasance kafuri ne na amana to in kwa kafuri na amana ma za a ce da shi haka to ina kuma ga wanda daman ba kafuri bane na amana muharibi ne ubangiji ya ce wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma idan kuka yi hakan bayan Allah ya gafarta muku zunuban ku zai jinkirta muku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato bila azabin ba zai muku azaba ba mana idan da mutanen annabi nuhu sun yi imani da shi da ba ai ruwan tufa ba idan da a ce mutanen annabi hudu salihu shu'aibu sun yi imani da su da duk azabar da aka yi musu da ba za a yi musu ba sai a jira kawai a haɗe a ranar tashin alkiyama a yi hisabi kuma ɗan wuta ya tafi ta ɗan aljanna ya shiga aljanna me ke jawo azabar Allah shine in ba a yi imani da shi ba musamman ga al'ummomin da suka gabata yakan yi musu azaba ta tumbukewa daga doron ƙasa halaka isti'sal amma mu kuwa to sai Allah ya rinka jarrabar mu da waɗansu musibu iri daban-daban ba zai kashe mu kwanmu da kwarkwatan mu bai ɗaya ba bisa ga alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya roki Allah cewa ya ubangiji kada ka halakar min da al'umma ta irin yadda kake halakar da al'ummomin da suka gabata Allah ya ce naji ba zan halakar maka da al'umma ka haka ba amma kuma hakan ba yana nufin zan kyale su ba su ta abin da suka ga dama ba zan kama su ba sai dai in rinka jarraba su da wasu musibu da wasu bala'ai lokaci bayan lokaci to daka wa yu'akhirkum ila ajalin musamma Allah zai kyale ku zuwa wani lokaci a ban ambato waɗansu malaman suka ce a abinda kalmar wa yu'akhirkum ila ajalin musamma take nufi shine Allah subhanahu wata'ala zai ƙara muku ajali akan wanda da ya ɗiban muku na mutuwa a duniya idan mutum ya imani da Allah idan mutum yana yin ayyuka na alkhairi yana kiyaye dokokin Allah to yana tsawon rai a duniya to wannan kuma kaga sabanin abin da 'yan duniya suke faɗa da yawa 'yan duniya suna ganin nagartan mutum ita take sa ya mutu da wuri wani aboki na yake gaya mun yace wani yamuri ya yazo ya same shi yace kai wani wallahi ka rinka dan sirkawa da iskanci dan naga ka cika kyau zaka zo ka mutu da wuri baka ganin mutanen kirki sun fi mutuwa da wuri to wannan kaga ba gaskiya bane nassun qur'ani da hadisai sun nuna ba haka bane ba nagarta tsawon rai take sawa albarkar rayuwa take sawa ba mutuwa da wuri take sawa ba an gane ko da haka wayu akhirkum ila ajalin musamma ubangiji zai jinkirta muku zuwa wani lokacin da da ba shi ya ɗiban muku ba na ajali to sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan duk ɗan adam yana da ajali guda biyu ajali guda biyu idan aka haife ka mala'ika ya rubuta dukkan wata data game da kai lokacin da ka zo duniya bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id to amma tare da haka shi Allah kuma yana da uwa uban littafin a wajensa wanda a nan ake rikodin ɗin komai to da haka wani lokaci za ka ga wani an ɗiban masa ajali a matakin farko a ce zai shekara hamsin misali amma a wajen Allah kuma ya sanya wani ajalin na daban bayan wannan cewa wani wanda na ɗiban masa shekara hamsin in yi aikin alheri kaza da kaza da kaza hamsin ɗin nan za ta zama sittin ko za ta zama saba'in ko za ta zama tamanin ko casa'in ko makamancin haka to amma wannan sirrin kuma Allah kaɗai yake sane da shi mala'ikan mutuwa kansa bai san shi ba shi kansa mala'ikan da ke kula da mahaifa wanda ya ɗauki data akan ɗan adam na wancan rubuce-rubuce na ajali da lokaci da aiki da makoma shi kansa bai san wannan ba amma Allah ya san wancan bisa ga sharaɗi shi yasa Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ubangiji yana shafa abin da aka rubuta na kaddara a matakin farko ya canja da wata an gane ko kuma in ya ga dama ya bar wanda aka rubuta ɗin tun a karan farko ya zama shi zai yi aiki domin dai shi mai aikata abin da ya so ne uwa uban littafin a wajensa yake an fahimci wannan to malamai suka ce idan muka fassara ayar da haka cewa idan mutum ya yi imani ya yi aiki na gari rayuwarsa za ta karu to ya zami da faɗin Allah subhanahu ta'ala. inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamuna wacce za ta zo a nan gaba da kuma li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun dai ya zami da waɗannan ayoyin sai malamai suka ce babu rigima a ciki babu rigima a ciki ƙara ajali da ayoyi suke cewa ba za a yi ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan ai in mutum bai yi aikin kirki ba ne. amma in mutum ya aikin kirki to ita wannan ayar a nan take magana ya yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un ko in ka bauta wa Allah ka kiyaye dokokinsa ka bi annabi to ya yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma wa illa fala in kuma baka yi hakan ba to babu suka ce hadisai da yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka hadisi cikin sahih al-bukhari da wasu daga cikin littattafan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimahu duk wanda yake so arzikinsa yayi yawa ma'ana ya zama mai arziki sannan duk wanda yake so yayi dogon rai yayi tsawon rai to falyasil rahimahu ya rinka sada zumunci sada zumunci yana ƙara arziki sada zumunci yana ƙara tsawon rai kaga mutum ya daɗe bai mutu ba wadansu malaman suka ce a'a ba kwanakin ajalin ake karawa ba albarka ake sawa rayuwar an gane ko da haka suka ce ayoyin da suke cewa ba za a kara ba suna nan a mahallinsu ba za a kara ba ita kuma wannan da ta ce za ta a kara tana nufin za a kara albarka sai ka ga kayi rayuwa 'yar kaɗan shekaru 'yan kaɗan amma albarkar da yawa wani ku sai rayuwa mai yawa mai tsawo amma kuma ba wani abin a zo a gani wanda ya tsina nawa kansa ko ya tsina nawa waninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane wanda ya fi morewa duniya wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma ya ci aikin kirki wa sharrun nasi man tsala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane wanda ya tsawon rai amma kuma me amma kuma bai yi abin kirki ba to da haka dai Allah subhanahu wataala zai iya dukkan biyun zai iya ƙara kwanakin domin akwai dalilan da suke nuna zai yi a ƙara kuma shi a wajen Allah ba wani abu da yake gagararre a wajensa zai iya yiwa kuma ba kwanakin zai ƙara ba albarkar to daman kuma ba taron tsintsiya ba da haihuwar yuyu ai gwanda da ɗaya kwakwara da wanda ya shekara ɗari ya mutu ya shiga wuta da wanda ya shekara ɗaya ya mutu ya shiga aljanna wanne ya riba ya shekara ɗaya ba yawan shekarun ba ne morarsu da kai aikin alkhairin da kai a cikinsa dukkan ku awa 24 kuke da shi a rayuwa a rana da wuni ba wani wanda shi ake kara masa ya awa 25 ko awa 24 da kwata ko da rabi yadda mutumin kirki a rana da wuni a dare da wuni yake yin awa 24 haka mutumin banza kwanakin daidai ne awoyin daidai ne amma wani a awa 24 sa ya more su wani kuma bai more su ba sun more shi wani ya amfana da su wani kuma su suka amfana da shi wani ya dasa alkhairi a cikin awoyinsa wani kuma ya dasa sharri wani kuma ya basu haka sun tafi a banza larabawa suka ce alwaktu saifi in lam ya yaqta'uka shi lokaci da kake gani kamar takobi ne in baka iya rike shi da kyau ba kai sai yanke ka in kuma ka iya rike shi da kyau sai ka yanke abin da kake so ka yanka da shi da haka Allah ya bamu rayuwa mai albarka wa yu'akhirukum ila ajalin musamma mala yake ajalul mauti inna ajalallahi lalle haqiqa ku sani lokacin da Allah ya ɗibarwa abubuwan da za su faru na duniya sawa'an mutuwa ce sawa'an wata azaba ce sawa'an wani alheri ne idza jaa in wannan lokaci ya zo la yu'akhiru law kuntum ta'lamun ba a jinkirtawa ko ka sani ko baka sani ba in ka sani ka sani in kuma baka sani baka sani mala yace bi azabikum illam tu'minu musamman lokacin da Allah ya ɗiba na yi muku azaba ku mutanen Nuhu in dai ba ku yi imani ba to yin wannan lokaci ya zo fa ba za a saurara muku ba ba za kuma a ba ku dama a ce a jira ku ku gyara ba shi Allah baya ba da dama ta biyu in yace da kai kai imani yanzu in kai kenan in baka yi imanin ba da lokacin imanin ya wuce a sa to ko kai ba zai ba shi yasa Allah yake hal yanzuruna illa an humul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون akwai ranar da in ta zo imanin duk da ake ta tallata wa mutane ku yi ku yi ku shiga aljanna in ma sun yi ba za su shiga aljanna ba lokacin ya wuce ya yi expire akwai lokacin da in ka furta kalmar shahada ba za ka samu lada ba yanzu kan in ka faɗi ta akwai lada amma akwai lokacin da in ka jira ya zo to ko ka faɗi ta babu lada da zarar rai ya fara zuwa makogaro to ko ka kalmar shahada ba za a karba ba ko ka ce astaghfirullah ba za a karba ba yanzu ne kake da damar ka yawaita wannan nan ka samu lada amma an ka bari lokaci ya kure maka to a wajen Allah wannan ba zai ma amfani ba shi yasa fir'auna da lokacin sa yayi gashi kalmar shahada ce cikakkiya daga farko har ƙarshe sannan ya buga wa kansa da kansa tambarin musulunci wanda da yake adawa da shi amma Allah ya ce ba za mu karba ba lokacin ya wuce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin da haka dai ya ƴan uwa mu yi amfani da damammakin mu da lokutan mu da rayuwar mu kafin mutuwar da lafiyar kafin rashin lafiyar mu inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamuna mala yace zalika la amantum inda a ce kun san haka kuwa da ya kamata a ce kun yi imani tun yanzu inda a ce sanin ya yi muku amfani sai Allah ya ce ni قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا قال سي النبي نوح يتي ربي يا أبنجي inni haƙiƙa ni da autu ƙaumi na yi wa mutane na da'awa na kiraye su lailan wani haron da dare da wuni ma'ana wani lokaci ya yi wa'azi da daddare wani lokaci kuma ya yi wa'azi da rana idan da daddaren ne ya ga mutane za su fi taruwa to sai ya kafa wa'azi da daddare idan da rana ne ya ga mutanen za su fi taruwa sai ya kafa musu wa'azi da rana waɗansu malamai suka ce a'a da rana ya tafi kasuwa saboda anan mutane suke taruwa sau da dama ba a fiye cin kasuwa da daddare ba amma idan dare kuma yayi sai ya dawo cikin unguwanni lokacin mutane sun dawo daga kasuwa manoma sun dawo daga gona daka shine da'autu qaumi laylan wa naharan ai laylan fi buyutihim wa naharan fi aswaqihim da daddare a gidajensu ne musu wa'azi a unguwanninsu a lungunansu da saƙunansu da rana kuma ne musu wa'azi a kasuwanninsu da ofisoshinsu da gonakinsu to wannan sai ya nuna kenan wa'azi bai da lokaci sai lokacin da kawai bukata ta taso ba ka cewa mai wa'azi dan me za ka rinƙa mana wa'azi da daddare inda daddare ya kama a wa'azi in aka yi wa'azi ba a yi laifi ba baka ka cewa mai wa'azi dan me zai wa'azi da rana inda rana bukatar wa'azi ta taso aka yi wa'azi da rana ba a yi laifi ba ya danganta da bukatar mutane da lokutansu da kuma inda ake ganin za su taru kuma za su ba da hankalinsu da kulawa dan a isar musu da saƙon ubangiji subhanahu wataala kuma wannan bai saba ba daga shari'ar nuhu har zuwa shari'ar mu domin wannan abin da muke karantawa ya faru ne cikin shari'ar annabi nuhu to mu ma kuma a cikin shari'ar mu haka abin yake ai wa'azi da rana ai wa'azi da daddare a karantar da mutane da rana a karantar da su da daddare wannan duk dama ce Allah subhanahu wata'ala ya bamu gwargwadon masu wa'azin da kuma gwargwadon waɗanda za su saurari wa'azin mala ce ai da'iman muttasilan abin nufi dai ne musu wa'azi a dawwame muttasilan a jajjere babu yankewa to amma falam yazidhum du'a'i kirana da wa'azina bai daɗe su da komai ba illa firaran face gujewa gaskiya a madadin in an musu wa'azin a ga sun canja waɗansu miyagun ayyuka da kyawawa a ga sun daɗa kusantowa da daidai sun nisanta da abin da suke wanda ba daidai ba ina idan aka yi musu wa'azin sai a ga sun daɗa bazama sun daɗa nisa da gaskiya ayyukansu madadin su sake yin kyau sai kuma su daɗa fin na dama muni shine annabi nuhu yake cewa falam yazilhum du'a'i illa firara na bai daɗe su da komai ba gudu to shin matsalar a wa'azin ce ko a su masu wa'azin ne ko a shi mai wa'azin ko shakka babu babu matsala a cikin mai wa'azin domin annabin Allah ne ma'asumi ne babu matsala a cikin abin da yake wa'azin da shi domin ayoyin Allah ne matsalar gasu masu sauraron wa'azin ne malamai suka ce shi wa'azi yadda ka ga ruwan sama haka yake tas yake saukowa daga sama tsarkakakke inda ake samun matsala mai katar ruwan da shi wanda ya sa wankakken kwano ya taru ruwan sama sai ka ga nasa tas amma wanda ya sa fo na kashi ya taru ruwan sama to shi nasa sai ya zo a matsayin mai najasa amma tushen wancan ruwan mai tsarki da wannan najasa duk ɗaya ne asalinsa fiyo haka ya sauka wa anzalna minas sama'i an tahura ubangiji ya ce mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama matsalar daga waɗanda suka tare shi ne in ka tare shi a kwano mai maiko ya zama mai maiko in ka tare shi a kwano mai abinci ya cakuɗa da wannan abincin in ya zuba ma cikin kwata ya zama ruwan kwata amma daga sama ba daga kwata ba da kwata ya zo ba to haka ayoyin qur'ani da wa'azi da ake wa mutane zukatan mutane kamar matarin ruwa ne wani zuciyar fara tas tana shirye da ta karbi imani da ruwan ayoyi ya sauka gare ta kawai sai ta sha sai ta koshi sai ta amfani da kanta kuma ta amfanar da waninta amma wani zuciyarsa lalatacciya ce gurɓatacciya ce duk yadda za a yi masa wa'azi a madadin ta daɗa gyaruwa ba za ta gyaru ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin da Imam Ahmad ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda zuciya take yadda ka san kwalba a buɗe ta kalli sama duk ruwan da yazo zai shiga cikin ta to idan mai zuciya yana aikata laifi sai a rinka wa zuciyar tasa digon bakin tawada ana digawa in ya sake wani laifin a diga in ya sake wani laifin a diga inda zai tuba ya daina sai a wanke masa kayansa amma da bai tuba ya daina ba duk laifin da ya sai a diga a diga a diga har sai a wayi gari zuciyarsa ta zama bakin kirin kuma ta dafe ta zama ran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ta yi ranu kenan to ana nan ana nan in ya ci gaba da yin laifin a haka sai a ɗauki zuciyar sai a kifata. an gane ko sai a kifa yanzu kwalba da take buɗaɗɗiya take kallon sama da in ruwa ya zo zai shiga amma yanzu da aka juya ta aka kifa ta in ya zo sai dai da ki gefen ta yi me ya watse kamar kai ne zaka ɗebi ruwa a famfo ka tafi da kwano ko kofi ko ƙwarya ko kwalba sai ka sa ta a kife zai shiga in zaka shekara ɗari ruwan famfon nan yana dukanta sai dai ya rinka bajewa amma ba zai shiga cikin ta ba to da zarar zuciya ta kai wannan matsayin an kifa ta to gaskiya ma ba ta mata kallon gaskiya yanzu komai na ne wannan zuciyar ya canja ƙarya ita yake kallo gaskiya gaskiya yanzu ita ce ƙarya a wajensa shari'a ita yake kallo bata bata ita yake kallo shari'a a wajensa ha'inci shi yake kallo aminci a wajensa aminci kuma shi yake kallo ha'inci a wajensa duk al'amuransa sun canja da haka ubangiji ya mata taba'u wa natba'u ala qulubihim hum la yafqahuna kenan mun rufe zukatansu da haka ba sa fahimta wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al Yadda yattakhidhuhu sabilan zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin da haka ubangiji yayi wa zuciyar taba'u yayi mata ranu bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to da haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake buga mana misali da wannan dan mu fahimta to wannan yasa mutanen annabi nuhu in an musu wa'azi a madadin su yi imani sai su daɗa guduwa a madadin su kusanto sai su daɗa nisa a madadin su gyara sai su daɗa ɓatawa shine nuhu ya ce falam yazidhum du'a'i illa firara kira na baya ƙara musu komai sai gudu to har ila yau qur'ani ya daɗa buga misali yadda za a daɗa fahimtar wannan a fili idan mutum ya zama kafiri zuciyarsa ta kai wannan munzali na bakin kirin da kuma kifewa to idan ana karanta masa ayoyin qur'ani shi ihu ma yake jin ana masa sai Allah ya kwatanta haka kamar makiyayin dabba ne da yake mata magana ita ba ta jin me yake faɗa kawai abin da take ji yana mata ne ihu da ƙara shi yasa Allah ce wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun Allah ce wa masalul ladina kafaru misalin kafirai da me musu wa'azi ka masalil ladhi yanqu kamar misalin mutumin da yake kururuwa ne bima la yasma'u ga abin da baya ji illa du'a'an wani da'a sai kira da murya ƙasa ƙasa ko da murya sama sama yanzu akuya idan kai mata magana kawai ita za ta ji ihu kai mata ko ta kai zo sai kaga ta gudu to haka nan da za ka ce mata kya nan ma guduwar za ta yi kaga a wajenta da zo da gudu duk ɗaya ne da matso da tafi a wajenta duk ya zama ɗaya to haka kafuri yake jin ayoyin alkur'ani saboda zuciyarsa ta riga ta lalace sai Allah ya summun saboda sun kurumce wa gaskiya bukumun sun bibancewa gaskiya umyun sun makancewa wa gaskiya fahum la yaqilun da haka ba sa fahimtar komai Allah ya tsare mu shine lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم Nuhu ya ce ya Ubangiji kuma ni duk lokacin da na kiraye su ne musu da'awa ne musu wa'azi litaghfira lahum nan malamai suka ce an shafe wani zance ai li yu'minu wa fira lahum dan su zo su yi imani in suka yi imanin kai kuma ka gafarta musu domin ba kawai da an maka wa'azi shi ke sai a gafarta maka ba a'a sai kai ne aiki da wa'azi sai yi imani ayoyin baya sun nuna ani budullah ku wa atiun sannan me ya gafir lakum to da haka litaghfira lahum dan su imani kai kuma ka gafarta musu a madadin hakan ja'alu asabi'ahum sai su dauki yan yatsun hannunsu su sanya su fi azanihim cikin kunnuwansu malai ce li Allah ya sama'u kalami suna yin haka ne dan kar su ji zancen annabi nuhu Mana da zaran nuhu ya zo zai musu wa'azi in a kasuwa ne kowa sai ya dauki hannunsa ya danna a kunne wai kai ta yi karuwa ta ji mai wa'azi sai su toshe kunnen su dakka su ji bisa ga al'adar dan adam in ya toshe kunnen sa baya jin magana to da haka mutanen annabi nuhu suna yin haka ne dan kar su ji me maganar malamai suka ce wannan ta fuskar haka yayi kama da abin da mutanen makka suka yi wa annabi su ba toshe kunnen su suke ba amma in yana karatun qur'ani sai su ce ai hayaniya ai hargowa da hayaniya da hargowa da sa hannu a cikin kunne duk yana hana a saurara ne manufar ɗaya ce ko da aikin ya bambanta وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون to da haka fuska ta wannan fuskar akwai kamanceceniya tsakanin mutanen annabi nuhu da kafiran makka ta yadda kowannen su yana kokarin ya gujewa sauraron wa'azi ya gujewa jin ayoyin Allah ya gujewa jin wahayi da karantarwar da annabawa suke a gare su to anan sai malamai suka ce an ce ja'alu asabi'ahum sun sanya yan yatsunsu saboda ai suna da yawa kuma yan yatsun da yawa shi yasa aka kawo shi da sigar jam'i ba ana nufin kowane ɗayan su ya ɗau ƴan yatsunsa ya sa ba dan in mutum ɗaya ne in ya ɗau yan yatsunsa ya kara a kunnensa ba za su toshe masa kunne ba to ko in ba su toshe masa kunne ba kaga manufar bata biya ba abin nufi kenan ja'ala kullu wahidin minhum isbi'ahu fi udhunihi an gane ko da yawa akwai irin wannan a qur'ani idan mutum bai fahimta ba da kyau sai ya barna idan ka ce ja'alu kowannen su sai sabi sa asabi'ahum yan yatsunsa to ai bai yi abin da ake so ba dan kai ka gwada ka gani yanzu in ka sa in yatsunka za ma su shiga kuma ba za su hana ka jin magana ba kamar yadda Allah ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku auri abin da ya muku daɗi na mata kuke son su suke son ku ko biyu ko uku ko hudu yan kato sai su ce ai ana nufin da ɗaiɗaikun mu da ni in auri biyu in kara da uku in kara da hudu sun zama nawa kaga biyu a tara da uku biyar a tara da hudu tara kenan kowa ya mata tara ba haka bane ba ai fankihu aka ce ku aura ku da yawa ake magana da ku ni ina ciki kai kana ciki shi yana ciki to da haka masna ni in auri biyu shi ma ya auri biyu biyu na daban nasa daban ko ba haka ba ba wai biyu akan biyu uku akan uku ba suka ce domin kalmar masana a larabci tana nufin biyu sau biyu sulasa uku sau uku ruba a hudu sau hudu ko masana biyu a tara da biyu sulasa uku a tara da uku ruba a hudu a tara da hudu da haka suka ce in haka ne kaga biyu ma ga biyu hudu kenan uku ga uku shida kenan kaga goma sannan kuma hudu ga hudu takwas ko wanne ya auri mata sha takwas ba haka ake nufi ba a mutum ɗaya ya auri biyu in ya ga dama wani kuma ya auri uku ko mai biyun ya kara ɗaya kaga ta zama uku sannan hudu mai uku ya kara da ɗaya kaga ta zama hudu ni in yi haka kai kai haka wancan ya haka kowa ma ya haka in yana da dama in yana da hali ubangiji ya ce wa in kiftum Allah ta dilu kuma fa wahidatan to da ka dai ja'alu asabi'ahum suka ce itlaqin kullu ne ma a iradatil juz'i an faɗi duka ana nufin wani sashi ko da ma mun ce ja'alu ɗaiɗaikun su kowanne sai ya sa to anan asabi'ahum ana nufin yan yatsunsu da ake sawa don a toshe kunne kowa ya sa nasa a kunnensa kaga an yi itlaqin kullu asabi ma iradatil juz'i wanda shine isba an gane ko wasta da shawfi ya bahum kuma sai su ɗauko tufafin su su rufe kansu ai gattu ru'usahum biha sai su rufe kansu da tufafi li Allah ya rauni dan kuma kar su gani waɗansu malamai suka ce suna yin haka ne dan kadda su haɗa ido da annabi nuhu su ji kunyarsa ta kama su domin idan baka so ka saurari mutum to kada ma ka haɗa ido da shi dan koda baka jin maganarsa in kuka haɗa ido da shi kila ƙimarsa da darajarsa da kunyarsa ta shiga ranka to su kwata kwata ba sa son haka sun toshe kunnen kuma sun rufe idan toshe kunne dan kar su ji magana rufe ido dan kar a haɗa ido ma su ji kunyar nuhu domin tsantsan rashin mutunci suke so su yi haka ba sa bukatar ko ido a haɗa. waɗansu malaman suka ce a rufe kan shi kansa yana daɗa taimakawa ne wajen sautin ma kar ya iso gare su ballantana ya shiga kunna domin galibi idan mutum ya lullube kansa to nan ma ba kasafai sautin wani yake isowa gare shi ba to da kale wasu taga shaufi ya bahu wa asarru kuma sai su doge ala kufrihim bisa ga kafircin su lafazin asarru daga al-israr al-israr shine kai laifi ka tabbatar laifin ne kuma ka ci gaba da yi to irin wannan kuma laifi ne a wajen Allah ba karami ba muminin kwarai baya yi mumini zai iya yin laifi amma in ya gane laifi ne to kuma sai ya janye wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yau bayin kwarai shaida cewa ba sa israri dogewa akan laifi wa hum ya'lamuna alhalin sun san laifin ne to su ko mutanen annabi nuhu kafirai ne suna daga yana daga cikin abin da suke na laifi al-israr dogewa akan laifi shine a wata ayar Allah ke wa kanu yusirruna alal hinfil azim sun kasance suna dogewa akan manya-manyan zunubai sun mai da su al'ada a gare su sun mai da su ba komai ba wani kaji ya yi zina ba zai iya irga adadin da ya ba ya sha giya ya mai da ita kamar ruwa kai ya ma fi shan giya sama da yadda ake shan ruwa ya mai da riba yadda kasan kuɗin halal ba ma ya rarrabewa tsakanin kuɗin halal da na riba shi a wajensa duk ɗaya ne to wannan shine wa asarru sai su doge akan laifi a madadin su daina sai su ci gaba da yi to manufar su ci gaba da laifi da suke mutanen annabi nuhu wai dan su dada bashi haushi idan yau nuhu yayi wa'azi cewa a daina cin riba gobe sai su zo a gabansa za a ci ribar in ya ce kar a zina gobe a gabansa za a zo ayi yi zinar in yace kar a sha giya gobe a gabansa za a sha giyar manufarsu shine sun fusata nuhu sun saba wa abin da ya zo musu da shi sannan kuma duk abin da zai faru ya faru shine wa asaru wastakbaru istikbara ubangiji yace lalle sun yi girman kai matukar girman kai ma'ana dai a dunkule ba sai an maka fashin bakin laifin mutanen Nuhu ba duk wani laifi da ka san ana yi wa Allah mutanen Nuhu sun yi shi duk wani abin da ka sani na iyaka ta ubangiji mutanen Nuhu sun ketara ta shine wastakbaru sun yi girman kai istikbaran kowane irin girman kai sun aikata laifi ko da irin laifi sun ƙetare iyaka ko kowace iriyar ƙetare iyaka to a nan malaman da suka fassara da haka suka ce laifi ɗaya ne kawai ba za a ce sun yi ba shine luwaɗi domin qur'ani ya nuna cewa luwaɗi mutanen lutu suka fara shi kafin su ba a taɓa ba wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahlin min al-alamin amma shan giya mutanen nuhu sun sha zina sun yi riba sun ci saba wa iyaye kage hasada kaza da duk waɗannan sun yi in ban da luwaɗi da nassin alkur'ani da ya togace musu shine wastakbaru istikbara malai ke ai takabbaru anil imani sun kisi imani bisa ga girman kai istikbaran matukar girman kai ai takabburan haqiqiyan girman kai na matukar haqiqa kada afadat hadhihi al-aya bis-sarihi wannan aya a fili ta nuna bi annahum asaw nuhan sun saba wa annabi nuhu dukkan sabawa wa khalafuhu mukhalafatan la aqbaha min zahiran sun bijire masa bijirewar da babu wacce bijirewa da ta kai ta muni a fili bi filil asma ta yadda suka nesanta kunnuwan su wawal absar da magannan su wa batinan kuma a boye bil israri suka doge wal istikbari kuma suka yi girman kai akan su imani da shi sai annabi nuhu ce me ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا النبي نوح يتقب دتشوا ثم سنن إني حقيقة ني دعوتهم جهارا ناكرا يسو أفيلي نا ɗaga مسمريا دنس جي na bayyanar musu da zance ta yadda za su fahimta shine da'autuhum jiharan mala yace bi illa sauti ta yadda na ɗaga musu murya kamar yanzu ne kace an yi magana da lasufika kaga maganar ɓoyewa ma bata taso ba an ɗaga murya kololuwar ɗagawa kenan to amma a zamanin annabi nuhu tun da babu lasufika shi sai ya ɗaga muryarsa matuƙar ɗagawa don ya isar da saƙo zuwa ga mutane kenan wannan ya nuna mana ɗaga murya a wajen darasi ko ɗaga murya a wajen wa'azi wannan ba laifi bane ba sunna ce daga cikin sunnoni na annabawa daga murya idan suna wa'azi dan sakon ya isa ga masu saurare bal ma wani lokaci bayan sun daga murya kuma su nanata su kuma nanatawa Jabir ko Anas in ban manta ba ɗaya daga cikin biyun yake da labari idan Annabi zai yi hudu ba in ya hau mumbarin sa ala sautuhu muryarsa sai ta sama sannan ka ga jijiyoyin wuyarsa suna tashi alamar yana ɗaga murya ka annahu munzir jaish kai ka ce kwamandan yaƙi ne a filin daga yana ɗaga murya yana ihu ga sojojinsa ku yi nan ku bar can ku dawo nan to wannan shine abin da annabi nuhu yake nufi a nan thumma inni da'awtuhum jiharan kuma lallai ya ubangiji na kiraye su jiharan a fili duk wannan annabi nuhu yana faɗa wa Allah ne dan kai kuka a gare shi tare da mu kuma Allah yana hakaito mana dan mu ji labarin yadda gwagwarmayar ta gudana dan mu san cewa idan mun karanta halakar da su da Allah ya yi da ruwan tufana bai zalunce su ba duk wannan yanke musu hanzari ne Allah ya yi Nuhu ya faɗa mana haka mun ji Allah ya hakaito mana saƙon ya isa gare mu kuma su ba su yi musun haka ba kuma babu wani wanda ya musun wannan a cikin malaman tarihi ba wani littafi daga cikin littattafai da ya ce hakan bata faru ba thumma inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum sannan ya ubangiji na bayyanar musu da wa'azi lafazin a'lantu daban da lafazin jiharan jiharan yin abu a fili a a'lantu shine ka fito da abu dalla dalla a fahimta ko ka daga murya ko baka daga murya ba amma jiharan shi kuma ka daga murya sawa'an an fahimta shi kuma ko ba a fahimta ba kenan nuhu ya daga murya sannan kuma yayi yadda za a fahimta kaga dai babu wani hujja ko dalili da zai sa a ta shi ko a yin imani da shi wa asrartu lahum israran kuma ne musu da murya kasa kasa matukar kasa kasa malai ce ai kalami na kaskantar musu da magana to anan sai malamai suka ce tunda mutanen annabi nuhu kamar kowace al'umma ce akwai sarakuna a ciki akwai masu mulki akwai iyaye akwai 'ya'ya akwai mutumin da nuhu ya keɓance da gashi sai shi akwai kuma mutanen da ya same su a cikin tawaga to idan sarakuna ne yakan yi musu magana ƙasa ƙasa magana da ƙasa ƙasa shine ba shine kar a rike loudspeaker ba amma a yi musu magana cikin girmamawa da mutuntawa ko da za a yi musu wa'azi bisa ga ka'idar faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha domin sarki ko kafiri ne in za a yi masa wa'azi bayan an ɗaga sautin saƙon ya isa to kuma a rinka amfani da kalmomin girmamawa da ladabi dukkan ma mai mulki haka ne ba sai kawai mai mulki irin na sarauta ba sawa'an ɗan siyasa ne ciyaman lokal gamman ne gwamna ne sanata ne a'a shugaban ƙasa ne ba yi masa wa'azi shine laifi ba amma ai amfani da kalmomin da suka dace na girmamawa domin kada ya samu wata mafaka da zai makale da ita ya ce an ci mutuncinsa ko an wulakanta shi shi yasa ba zai yi imani ba da haka annabi nuhu da ya ce wa asrartu lahum yi kasa kasa da murya ma'ana na kwantar da kai ga waɗanda ya kamata a kwantar musu da kai na yi amfani da kalmomin girmamawa ga shugabannin cikinsu na su ce wulakanta su nai ko zagin su yi kamar yadda sau da dama masu mulki sukan fake da wannan ta hanyar su ƙi karɓan wa'azin masu wa'azi su ce an wulakanta su an ci mutuncin su an zage su an raina su kamar yadda fir'auna ya ce da annabi Musa da dan uwansa Haruna aikin mutuncin sa suka yi sun wulakanta shi anu'minu li basharayn mislina wa lana abidu wadannan su za su gaya mana gaskiya to kaga wannan dai duk Allah subhanahu wataala yana koyawa masu wa'azi ne kuma yana nuna musu hanyoyin da annabawa suka bi dan su yi wa'azi shine wa asrartu lahum israra wani kuma mutumin ba ma sarki ne ba ma babba ba ne amma idan kai da shi ne za ka yi masa magana to ba buƙatar sai ka ɗaga murya domin maganar da daga kai sai mutum ta bambanta da maganar da wanda yake cikin mutane ko kuma mutane masu yawa ko wanda yake nesa da kai abinda annabi nuhu yake nufi dai na yi wa duk wanda ya kamata in yi masa wa'azi da irin salon da ya dace da shi in mutum shi kaɗai ne in masa magana cikin ruwan sanyi yadda zai fahimta in a cikin mutane ne in ɗaga murya in babba ne in girmama shi sannan in masa wa'azi in ƙarami ne in masa magana irin wacce ta dace da shi wacce hankalinsa zai fahimta kenan wannan ya nuna wa'azi yana da salo-salo wa'azi yana iya canjawa daga mutane zuwa mutane wa'azi yana iya canjawa daga lokaci zuwa lokaci ko da ayoyin iri ɗaya ne hadisan iri ɗaya ne amma yadda za a karanta wa wani daban da yadda za a karanta wa wani yadda daga kai sai wani za ka faɗa ya bambanta da yadda in a cikin mutane ne za ka faɗa malamai suka ce wa'azi kamar rashin lafiya ne sai yadda mutum cuta ta kama shi ake bashi magani gwargwadon cutar ka gwargwadon maganin da za a baka kuma gwargwadon yadda cutar ta kama ka gwargwadon yadda za a dora ka akan shan magani wani lokaci sai ka ga likita ya ce ka sha hurhudu wani lokaci sai ce ka dawo bibbiyo kai wani ma sai a ce shi ba kwaya ɗayan zai sha ba ya tsalla rabi rabi zai sha to ya danganta da yadda cutar ta kama jikinsa da kuma yadda tasirin maganin yake haka wa'azi ya danganta da yadda mutane suka fandare da kuma yadda barnar tasu ta kai to haka annabawa suke bi wajen su yi musu wa'azi idan kuma tsakatsaki ne haka in ƙasa ƙasa ne ma haka to wannan malamai suka ce duk labari ne nuhu yake faɗa wa Allah ba wai dan Allah bai sani ba Allah ya fi sani amma dai yana kai kukansa ne zuwa ga Allah saboda yana neman taimako to da haka kan ya nemi taimakon nan sai ya faɗi dalilan da yake so a taimaka masa dan su wannan protocol ne Allah ya san bukatar kowa a duniya amma tare da haka ya ce mu roƙe shi saboda protocol ɗinsa sai ka gaya masa bukatar ka ya kuma fi ka sani amma baka cewa kawai Allah ai ka san halin da nake ciki to sai ya fushi da kai kuma ba zai kula ka ba kuma ya san halin da kake ciki din amma protocol ɗin ubangiji dole ka rusuna gare shi dole ka gaya masa bukatunka ka koka ka nanata to sannan sai ya yi maka kuma yana son hakan amma kuma ba wani abu da ɗan adam ya isa ya gaya wa Allah wanda bai sani ba game da shi da haka annabi nuhu yana faɗar wannan darasi mai zuwa insha Allah za mu ji abin da zai nema bayan Allah subhanahu wataala ya gama jin kokensa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce Allah ya mai da malam gida lafiya Allah ya maishe mu baki ɗaya ya ce akarmakallahu ya halatta a karanta subhana babu wata kalmar addu'a a cikinta sai dai in kana nufin du'a'u ibada addu'a wacce take nuna tasbihi ko zikiri to wannan kam haka ce amma ai ita sallah kuma tana da zikirorukanta da tasbihinta wanda aka rawaito da izinin annabi cewa a yi wannan kuma baya daga ciki to amma irin su rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a ce irin wannan ana iya karanta su a cikin sujada amma ayoyin da kadai suke nuna tsarkake Allah ko yabansa da girmama shi wannan ba a karanta su a cikin sujada ba a karanta su a cikin ruku'u amma waɗanda suke nuna neman wani abu a wajen Allah to wannan su ana iya karanta su a iya sujada kadai kuma ana karanta su ne ba da sigar karatun Qur'ani ba shi karatun Qur'ani yana da ka'idojinsa da dokokinsa za ka yi a'udhu billahi za ka yi bismillahi sannan kuma za ka rera to ba a karanta su da irin wannan salo a cikin sujada ko su ayoyin da suke ɗauke da ma'anar addu'a ɗin sai dai ka karanta su a matsayin su na addu'a kamar yadda ake yin addu'a babu a'udhu babu bismillah babu rerawa kaga rabbana atina fid dunya hasana in a karatun qur'ani ne ai ba yadda na faɗe ta haka ake karanta ta ba ko ba haka ba to amma idan a sujada ne da irin haka za ka karanta ta nan ba za a ce ka karanta qur'ani a cikin sujada ba a'a abinda wannan kalmomin suka kunsa na neman alkhairin duniya da lahira shi kake nema a wajen Allah da haka a wannan matsayi ko matsayi ne na addu'a in kayi babu laifi wallahu ta'ala a'la wa a'la mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam imani Allah ya kare mu baki da yace dan Allah malam mutum ne alkali ya sa shi ya rantse da alqur'ani akan wani haƙƙinsa da ake so a cinye masa to malam naji wasu na cewa rantsuwa da alƙur'ani ko akan gaskiya mutum yayi sai ƙur'anin ya ci shi dan allah malam ina ingancin haka wannan bai da inganci hasali rantsuwa a ba mutum ƙur'ani ya rike a ce ya rantse da shi abu ne wanda yake bayi da asali a addini rantsar da mutum da qur'ani a ce sai ya rike qur'ani sannan zai rantsi a zamanin annabi ana rantsuwa amma ba a rike qur'ani ka gane kuma rike qur'anin daban sannan kuma rantsuwa da alqur'ani daban ba tare da an rike shi ba sau da dama a cikin karatu na kan ce da mu rantsewa da alqur'ani halal ne ba laifi ba ne amma ba ina nufin rataye fa qur'anin ba ko ɗaukar sa a rike ba ba haka nake nufi ba shi wannan a ɗauko a rike ko a rataya wannan wani abu ne bai da asali a cikin addini amma ka ce alƙur'an da nufin rantsuwa wannan rantsuwa ce ingantacciya domin ita ka'idar rantsuwa ba a yin ta sai da Allah to shi kuma qur'ani maganar Allah ce magana kuma da mai maganar ba a bambance su sifa ce daga cikin sifofin Allah daidai ne da kace ina rantsuwa da mulkin Allah ina rantsuwa da ilimin Allah ina rantsuwa da kudirar Allah ina rantsuwa da iradar Allah domin kullu zalika muta'alliqun billahi subhanahu wa ta'ala manzo Allah kuma ya ce falyahlib billahi aw liyasmut an gane ko to amma wancan kaifiyar ko wancan yanayin da malamai sukan yi ko alƙalai sukan yi a kotu sarata rataya wa mutum qur'ani wannan wani nau'i ne da ba illa iyaka akwai malaman da suke ganin ba laifi bane hanya ce ta tsoratarwa dan a fito da gaskiya domin wani wannan firgicin da za a yi masa da barazanar ta isa ta sashi ya dawo ya faɗi gaskiya shi yasa ma zaka ga qur'anin ai ba a rantsewa da wannan bugun bugun misra ko ko bugun saudiya ko dai makamancin haka na rubutun zamani sai a samo na rubutun hannu kuma sai an sa shi a jaka gafaka ita ma gafakar ba za a kawo maka sabuwa ba dan karka raina ta sai a samu wacce ta tuttuje ta tsufa to wannan wai diddan ya daɗa shigar maka da tsoro a zuciyarka ya razana ka dan dai ka fito ka faɗi gaskiya to amma batun cewa mutum in ya rantse da qur'ani ko yana gaskiya ko da gaskiya sai qur'ani ya ce shi wannan ba gaskiya bane ba ba da man bai da gaskiyar ya rantse in ko baka da gaskiya ko ka rike qur'ani ko ka ka rike qur'ani in dai ka rantse da Allah to wannan rantsuwar sai ta ci ka abinda da sau da dama muke ɗauka cin rantsuwa ta ci mutum shine game da wani bala'i bayan ya rantse wannan ba shine cin rantsuwa ba ta yiwu Allah ya kaddara maka wata musiba za ta same ka bayan ka rantse Allah ba zai fasa ba dan kayi rantsuwarka ta yi Allah ya kaddara gobe za ka mutu kuma yau ka je ka rantse tun daga wannan rantsuwar da kai ka shiga fargaba daga fargaba kuma ajalin ka ya tamma sai ka mutu sai a ce qur'ani ya ce shi ba wani qur'ani da ya ce shi faduwa ce ta zo daidai da zama amma ba wai qur'ani bane ya ce shi domin gaya wa qur'ani haka wani suka ce ga qur'ani da ka kuma ya cika wannan tuhuma ce ma'ana kenan Allah subhanahu wata'ala da mai gaskiya a wajensa da mara gaskiya duk ne musu hukuma a'a cai afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkum dan me za mu sanya masu gaskiya daidai da mabarnata wani irin hukunci kuke haka am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar yanzu masu imani da aiki na kwarai musanya su kamar kafirai in kun yi haka kun munana wa Allah zato am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal na amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah baya haka kuma in muka jingina wa Allah wannan to tuhumce shi da zalunci da haka duk wanda ya rantse sawa'an da Qur'ani ko ba da Qur'ani ba akan gaskiya rantsuwarsa daidai ce duk wanda ya rantse da Qur'ani ko da ko ba da Qur'ani ba akan ƙarya rantsuwa sai ta ci shi cin rantsuwar shine ka je lahira a yi maka hisabi a kama ka da laifi wanda kuma wannan yana nan in ba tuba kai ba in kuma ba ka fara kai ba da haka mu waye mu gane irin waɗannan abubuwa waɗannan maganganu ne kawai na cikin gari irin camfin da ake wa suratu yasin ne a ce an masa yasin ba wata yasin da aka yi ba wata yasin da ake jifan mutum da ita ƙarya suke ba yasin ɗin suke karanta ba haɗa ta suke da wani sunayen aljanu aljanun su je su yi aiki amma yasin ba ta cin kowa Allah ya saukar da ita ne don ta zama shiriya da waraka da natsuwa da imani ga mutane amma ba don ta zama cuta ba amma duk wanda ya ce maka ya maka wani yasun ko ya maka wata ta tabayyada ƙarya yake yi ya dai fake da yasun kaji kamar yasun yake karanta amma aljanun sa ya wuridi da su suka zo suka cuce ka aljanu ne suka sa shi ya yi wani abu don a ɓaɓɓatar da sawu a yaudari mutane su ga qur'ani aka karanta shine aka biyo da yasin din ta ciki amma bayan yasin din su suna yin surkullan su to surkullan ke cutar da mutane amma ba qur'ani ba qur'ani baya cutar da kowa qur'ani rahama ce ga kowa qur'ani shari'a ce ga kowa qur'ani waraka ce ga dukkan wanda ya imani da shi to da haka magana cewa eh, rantsuwa da qur'ani tana cin mai gaskiya ba haka bane idan kaga zaka rantse ka je ka rantse mutum ya rantse akan haƙƙinsa ba laifi bane sahabbai suna rantsewa manzala ya rantsa da yawa daga cikin su zaka rantse mu baka haƙi in ka yadda ka rantse ka rantse in baka yadda baka haƙura ka ya salwanta amma dan baka rantse ba yanzu ka bari baya nuna har a wajen Allah ruwa ta sha a'a in an je lahira sai Allah ya bi maka ka. wata rana wani sahabi ya zo da shi da dan uwansa suna rigima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ka rantse in karban maka in bashi in baka sai ce ya ma'aikin al'awai eh, ko kai ka kawo mun hujja kai ko kuma shi ya rantse in bar masa kaya ne aka zo da su wannan yana cewa nawa ne wannan yana cewa nawa ne to a ka'ida in aka zo gaban alkali ko mai hukunci wane yana cewa nawa ne wane yana cewa nasa ne farkon abin da ake dubawa wa aka gani a hannunsa wanda ya zo da abu a hannunsa farko nasa ne to amma kai da ka ce yanzu naka ne yanzu sai ka kawo hujja shaida kenan albayyinatu alal mudda'i ko shi kuma idan kai ka kasa kawo hujja to shi kuma sai a ce rantse in ya rantse shi kenan sai ya tafi da kaya ya hada da rantsuwa da kuma ga abu a hannunsa to waɗannan suka zo su bi gaban annabi suna rigima wannan yana nawa ne wannan yana nawa ne wanda kaya yake hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rantse in ka rantse shi kenan in kuma ka kasa rantsuwa shi ya kawo hujja shaida kenan sai mu bashi me kayan sai ya ce ya ma'aikin Allah wannan in ka ce ya rantse zai rantse dan ya ci kayana rantsuwa a wajensa ba komai bane ta wani ne aka ce da shi wani zaka rantse akan ƙarya a baka kuɗi ya ce can yo nawa muka rantse ba ko sisi akan ƙaryar ballanta nama da kuɗi ya ce wallahi duk rantsuwar da zaka laƙa namun ka laƙa namun in dai zan riƙe kuɗi zan rantse domin rantse ma a banza a teburin mai shayi tukuban mai tsire akan ƙarya mun san kuma ƙarya muke wal iyazu billah to da haka dai shi wannan da ya ce da annabi sallallahu alaihi ya ce ya rantse shi kuma wance ya ce in ya rantse rantsuwar a wajensa ba komai bane zai iya rantsuwa dan ya tafi min da kaya to shine sai annabi ya fitar da jawabi ya ce ya ku mutane ku sani sau da dama kuna kawo min karace karacen ku wani ya zo ya fi iya daɗin baki ko ya rantse min in ɗauki kayan wani in bashi to ku sani dan ka rantse min na ɗau kayan wani na baka in ji fa annabi yace baya nuna in ba kayan ka bane a wajen Allah ka ci banza in an je wajen Allah shine masanin gaibu sai ya kwataro mai haƙi sa da haka duk wanda ya zo ya rantse min na ɗau haƙin wani na bashi to ya sani wuta balbal na ɗauka na bashi wanda wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu duk rigimar da aka kawo wajen wajensa kai tsaye sai ne sai ya nuna mai gaskiya amma har sai ya rantsar da mutane bal ma a wani lokacin wani ya rantse ma ya ha'inci ya karɓi kayan wani sai in Allah ya gaya masa ya tona masa asiri kuma a ƙarshe ya gaya wa mutane ɓaro-ɓaro duk wanda na ɗau haƙƙin ɗan uwansa na bashi alhalin ya min daɗin baki ba haƙƙinsa ne, to a wajen Allah sai an kwaci wannan haƙƙin an yawa da mai haƙƙi kayansa da haka dai ya ɗan uwa gaskiya rantsuwa ba ta cin mai gaskiya sai dai kuma in an yi rashin sa'a an tarar da wata kaddara ta faru to a nan ne mutane sai su ce ai rantsuwa yayi na san wani attajiri da ya rantse akan wata sa'insa da ta haɗa shi da wani abin nan da wani talaka a makocinsa da rantsuwarsa da mutuwarsa ina jin bai kai sati ɗaya ba kuma mutuwar fuji'a yayi shikenan mutane suka hau yaɗawa ai shikenan rantsuwa ce ta ci shi kaga wannan a yaren titi a yaren jahilci kenan a ba duk wanda ya je makaranta ya san a'a abin da ya rage shine a bari mu je lahira idan aka maimaita hukuncin a can muka tabbatar da ƙarya ce to sai mu tabbatar da rantsuwa ce ta ci shi amma aka je lahira muka ga an maimaita hukunci yayi furi kaga ba rantsuwa ce ta ci shi ba ajalinsa ne cimmar wanda kuma shi ajali in ya zo ko da rantsuwa ko ba rantsuwa zai kenan yanzu duk wanda ya mutu bai yi wata cuta ba shi kenan shi ma rantsuwa ce ta ci shi Allah ya mu dace da haka in kana da ra'ayin ka je ka rantse idan ka karɓi haƙƙin ka ka rantse in ba ka da gaskiya kar ka yadda ka rantse Eh, ko da rantsuwa a nan bata cika ba to ka sani a lahira dai rantsuwa tana nan tana jiran ka kuma in kuna faɗar irin wannan za a daɗa ba jahilai ƙarfin gwiwa akwai mutanen da na gaya muku suna nan a gindin kotunan mu siyan su ake kowace rantsuwa da farashinta kuma suna rantsewa su kwana lafiya lau kuma wallahi an tabbatar makaryata ne makaryata ne da ka zo kawai bako ne fa zai zo daga ƙauye shari'a da alkali ya ce masa to kawo shaida kana fitowa wuri-wuri, sai me kake nema shaida nawa za ka bayar kuma alkalan da yawa sun san su wallahi sun san su shi wai alkali ya yi haka ne dan shi ya kubuta a wajen Allah in an je lahira ya ce shi dai ya ce ya kawo shaida ba ruwansa shaida aka kawo ma to amma Allah ba zai kyale ka ba in dai ka san waɗannan mutanen da suke zaune a gefen kotun ka mabarnata ne kuma siyan shaidar ake a wajensu kuma ta ƙarya ce wannan shaidar a wajen Allah da ita da ƙarya duk ɗaya ne kuma kai ma ka sani to amma in baka sani bane wannan daban kuma in kai hukunci akan haka ka san shaidar ƙarya ce to kai ma ba za ka fita a wajen Allah subhanahu wata'ala ba takarda ta ƙarshe mai takardar yake cewa dan Allah malam da ɗalibansa su yi wa yayata addu'a za a yi mata tiyata ranar 21 ga watan 12 2017 Don Allah malam a taimaka mana Allah ya mai da malam gida lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi a sa'a Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi a sa'a Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi a sa'a Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata dukkanin wahalhalun da ke cikin jiya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba ku juriya kuma ya hore muku ɗawainiyar jinyar da dukkanin saurin marasa lafiyar musulmi na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wannan shine karshen darasin mu yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah